wallahi ban hata sai na ci uba ne to yi galan kai ni za ka doka mai naira hamsin Adi gare ka to bari an tawo ka kama ni. Ban jan magana. Dan da na doke mai naira ɗari biyu shike ne ta kashe mai naira hamsin. Tun da dai mu ma magana baka ji a ba bari mu je mu haɗa ka da bakin mogo Na ji na hankuri wallahi. faɗa mai tsoro ne nake dogoro uban bakin mugu don nan kala ta amana da min da yanzu ban bari mai ita don uba ne eh haka kace kaga Ka nan na kawo ma ku gaisa karshe da juna a'a bakin mugu to kama a mai gaisa karshe mutuwa za ta yi halan ki halan baki da lahiya da ce haka na don mutuwa za ta yi Allah ya ji kanta ni dai bare in tashi in gida